daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da 12 ga watan julai shekara ta 2017 wannan shine kasan na 18 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud al-misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa jama'a idan ba manta ba a jiya man kai ƙarshen siffa watan ta sha biyar daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah a yau in Allah ya so za mu tashi a gaba ta goma sha shida ko sifa ta goma sha shida daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan gaba ita ce Azuhudu, watan taka tsantsan da fita harkar duniya mutum ya rika taka tsantsan ya fita harkar tare mu tunanin rayuwar duniya kawai ya rika tunanin lahira ya rika tunanin makoma kwanciyar kabari filin alkiyama hisabi ma'aunin auna ayyukan bayi ya rika tunanin watan gada ta siraɗi da za a kaf aji kasanta wutar jahannama ya rika tunanin yadda zai gitta ta ya wuce ya rika tunanin irin tattali da narko na azaba da Allah ya tattala a cikin wuta da bala'o'i da masifofi da Allah ya aje a cikinta ya rika tunanin alkawari na rahama da jin kai da abubuwan jin daɗi da more rayuwa da Allah ya shirya ya tattala ga bayi a cikin aljanna wannan in an ce a zuhudu kada mutum ya fahimci cewa wai ka guji duniya kawai a'a saboda ai ana neman lahira ne a nan duniya Kur'ani ya ba mu shawara wala tansa nasibaka mina duniya amma wa ahsin kama ahsanallahu ilai, kar ka manta da naka kasan naka raban na jin daɗi da morewar rayuwar duniya Allah ma wani ya ce ƙul man harrama zinatan lahin lati a harja hali ibadihi wa tayyibati min arrizq sai ya ce ƙul hiya lillazina amanu fil hayati duniya amma khalisatan yawmal qiyamah ya jama'ar musulmi abinda shari'a ta hana shine ita wannan rayuwar ta duniya mu rika taka tsantsan muna kiyaye tarewa tunanin ta kawai a mu rika tunanin makoma mu tunanin lahira mu rika tunanin mutuwa da abinda ke biyo baya in an mutu wannan yasa da Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف سيتي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعام jama'a duk waɗannan tarka-tarkan karikitan morewar rayuwar duniya Allah ya ce mata'ul hayatid duniya kaya ne kawai na jin daɗin rayuwar duniya ita kuma rayuwar duniya ranar da bawa zai batta gani zai yi kamar daga safa zuwa sha biyar ranar raye cikinta ko shekarar kaɗari ran da za ka bar duniya kuma yanzu jama'a duk wanda ya san wani wanda ya shekarar tamanin ko casa'in a duniya yau in aka ce ya mutu kai kana da rai don allah ka kalle shi da kyau sanda yake gawa gashi kwanci kalle shi ka auno ka ga to duk shekara ɗarin da aka ce yayi suna ina ina shekara ɗarin jama'a kun gane ta haushe ya ce wa me ya amfanin baɗi rai duk shekarun da za ka yi fa wata rana haka za a ga ku kwance ba abinda za ka iya sai dai aima ga shi numfashi ba ka iya ka mutu to idan an kalle ka shekara ka ɗari da ashirin yau a duniya ka mutu to mai hankali in ya kalle ka sai ga to duk ina shekarun duk wahalar da kai ta yi da neman abin da za ka rayu to yau duk ina rayuwar duk arzikin da ka tara to kuma wa zai ci moriyarsa duk abin da ka ci ka ji daɗi ka ƙara ƙiba ka ƙara duk koma mai yana ina dama abin fashi kenan sai dai ya maka wanka kai musulmi ne a sa ka alkafa ne a sa a makara a ɗauka a aje gaban liman ya tada sallah ya maka kabar bari hudu ko zuwa tara in ya sallame aka sallame a ɗauke ka a yi gaya in kai arziki a tafi ka, an riga an haƙa rami ɗan ramin na fa'iya haka yake na sha gaya mu jama'a ba ta rigingina ake sa mutum ba haka ba ta da ciki ake sa mutum ba haka ake yi ba saboda ma ƙanƙanta ƙabari da ake yi ka faɗa ka ta ka ake zira ka ta kaikaici aka za ka kwanta da ka faɗa za ka shiga wani lokaci idan mutum yana da jiki idan mace na da jiki ko tana da girman kwankwaso ɗaya ramin da aka yi in an kara ta ba mata iya shiga sai kaga sai wani ya rufe ido kawai sai ɗan danna nonanta ya danno kwankwasanta saboda tana da kwankwaso mai girma sai a ɗan dandanna ana ɗan tura ta ana mammatsawa can sai ka ji ta ce suku sai ta fada sai a mai da itatuwa a shimfiɗa a sama a kawo ganyayyaki a ɗora an riga an kwaɓa ƙasa ɗanyar ƙasa an kwaɓa ta babu wani kafa sai an rufe ko'ina sannan sai a jibga ƙasa sai ta daidai da doron ƙasa sannan a ci gaba da jibgata sai ta yi tsororo ta yi tudu jama'a kun gane jama'a daga wannan lokacin da aka rufe ka aka juya inda safa ne zuwa yamma fa ka riga ka kumbura ka fashi idan da yamma ne zuwa safe ka gama kumbura ka kafashi daga sanda ka gama fashewa zuwa gobe da yamma ka riga ka zama tsutsa duk sun bayyana a jikin tsokanka wannan tsutsar ita ce za ta koma tana cinye komai kuma na jikinka sai ta gama cinye komai duk wani ɗan ruwa da ya rage a jikinka na jini ko ruwan jiki ko ɓargo ko majina ko hawaye ko kwantsa duk abin da ke jikinka waɗannan tsutsotsin kai za su haɗu daga jikinka suka bayyana kuma sai su koma kan duk wannan ɗan abin suna tsotsi shi sai sun gama tsotse shi sun gama cinyewa sun gama bin tsoka duk sun cinye ta sai kuma su koma jikin ƙashi sai su manne makashi shi ta tsotso ɗan ruwan ɓargon da ke tsakiyar ƙashi jama'a sai sun gama tsotsewa gaba ɗaya ba komai a jikin ƙashin ya zama tsurar ƙashi kawai a bushe sai su rasa mai za su tsotsa mai za su ci babu sai su koma su rika cin kansu su ta mutuwa sai su koma ƙasa su zama ƙasa sai a bar ƙwangwamin ƙashin naka kawai akan doron ƙasa yau da kullum inda ƙashin ya zauna sai ƙasa ta ɗan rika cin shi haka annabi ya ce sai ƙasa ta rika cin shi sai ga yana bushewa yana zama kamar toka kamar allin da ya sha ruwa rana ta buge shi yana murmushewa sai a wayi gari idan da za a buɗe kabarin sai dai kamar an ɗanyi wani ziri muzi da toka haka a cikin kabarin ƙashinka ne ta gama kina jama'a duk wannan karauniyar da ake a rayuwa fa iya nan fa za a ji iya nan za a ji fa inna lillahi wa’in na juna. amma ɗan adam wallahi da ka san kamar ma in ma zai shiga aljanna kawai daga nan ne in mala'ikan mutuwa ya zo yana zara jiki da ya miƙa ƙafa sai ji zandum ya fada aljanna kamar ba mutuwa to jama'ar musulmi ko da ba za ka shiga wuta ba mutuwa masifa ce annabi ya ce inna lil maut la sakarat mutuwa tana da irin nata buguwa ta bugar da mutum yadda kasan ya sha giya wa mahun bi kara kuma ba giya ya sha ba magagi ne na mutuwa manzanni ma ba su tsira ba da ta bugi manzan Allah jama'a sai da ya buɗe baki gab da zai mutu yana ce ma waɗanda ke tsaye a kan shi inna lil mauti la sakarati mutuwa tana da irin nata bugarwar da take yi jama'a kun gane ku amma kai to ɗan adan jibi ba aya ba ce ba hadisi ne aka shirya ba amma aliyu na manya kawai maganar da ya ta ishi mai hankali kalli baba mai gyada jama'a kun gane maganganun da ya ishe ka inda kana da hankali saboda an sa ka ana, ana sa ka a ramin kai barin gaya muku wani abu kun ga kabari idan da za a haƙa shi a sa ka kwanta haka ɗin duk a watsi wala ba ka iya tashi ba a rufe ba a bakka kawai haka ka riga ka kwanta a wannan hannun saboda ba ka yin gabas bango ya tare ka ba ka yin baya bango ya tarbe ka sannan an riga an sa ka cikin rami hannun nan naka da za ka iya ɗaga shi ba abin da za ka iya miƙuwa kuma ƙafarka ba za ta iya lankwasa ba ba za ka iya ka riga ka danna hannun ba za ka iya dafa ƙasa ka miƙo ba in an bakka nan ko ba rufewa Iya nan za ka ƙari to babba abin da zai baka mamaki da tausayi daban al'ajabi game da al'amarin musulmi da ya san wannan fa kowa ya san haka kawai ana faɗi tunatarwa ne amma ba wanda bai sani ba ba wanda wurin nan har yaran nan sun san mutuwa kowa ya san mutuwa amma abin ban mamaki daban al'ajabi daban takaici Shi ne lokacin da kake tunatar da 'yan uwanka musulmi waɗannan matsalolin da sun san sani kamar yadda suke ganin rana sun san ba wata ba ne haka suka san mutuwan nan gaskiya ne kwanciyar kabari gaskiya ne riɓe wannan gaskiya ne amma Allah in kana tunatar da su zaga ana gyada kai ana o'o oh, oh, mm. duk ta kenan illa ma rahimar iyakarta kenan ai ta gyada kai ai ta irin tunanta iyakarta na. yanzu da an tashi wurin karatun nan ana tashi dan ana karatun ne ba dan karatun ake ba yanzu wata na nan kusa da wata da suna nan suna gulmahala to in ko ana sauraron karatu duk za a shi ana gama karatun da an tashi a hanyar gida sai a ci gaba da gulma ana zuwa gida kuma watan ta'asar da za a ci gaba da yi sai dai wanda Allah kuma ya tsari da ka duk karatukan da za ka ji ana yi galibi a yau abin da an riga an faɗa ne ake maimaitawa ba wani bakon abu wannan maganar da na faɗa yanzu waye zai ce bai taɓa jinta ba jama'a kun gani kwai lokacin da makabarta ta nan wurin nagoyi dinnan shekara wurin arba'in da ta wuce ruwa ya taba shiga wurin duk ya fito daga abubuwa aka je gyaran makabarta da dadewa muna yara da mu aka je wallahi wani kabarin idan aka zo gyara ana dan daddaga abubuwa wallahi sai ga kamar toka aka zuba ziri ga tana sai ga makyange makashi ruwa ya jefar da shi a can sai ga kai kawai gaba ɗaya kashi ne sai ka ganan ya yi zuru ciki ga wannan wurin hanci yayi zuru ciki hakanan za a je a yi ta ɗebowa ana ƙarasawa a rami ana rufewa an daɗe wannan abin aka yi ta ɗauko hotunansu a lokacin da kamara wai dai su zama wa'azi ba wani wa'azi da yake zama yawa mutane da irin wannan wa'azin ɗaya ne shi ne ran da mala'ika ya tafki mutum to inda ka shiga hannun mala'ika to shi kenan wa'azi ya ƙare daga ranar amma duk abubuwan da ake faɗi galibi mutane ba ruwansu Allah ka tsare to kun ji daka haka abinda ake ce ma zuhudu shine taka tsantsan da kuma fita harkar tarewa duniya wurin tunani ka fita harkar tarewa tarewa duniya a tunaninka ka fita harkar yin haka a kar ka manta da naka rabon da ubangiji ya tsatsaga har da naka yi nema a rayuwar duniya amma kada tunaninka gaba ɗaya ka bari ya tare ma tunanin rayuwar duniya wallahi tallahi tare ma tunanin rayuwar duniya kadai yaudara kai jama'a kun gane annabi musa alaihi salatu wassalam annabi ke ba da labari hadisi ne sahihi wata ran allah ya tura mala'ikan mutuwa ya je karɓo ransa to kun san su annaba da manzanni ba a karɓar ransa sai in sun so zaɓi Allah yake ba su an gane ko a je in ya yadda a karɓo in bai yadda ba kawai ka bashi in yana so a karɓa a karɓo in bai so ba ka bashi kawai wannan annaba da manzanni kaɗai a aƙidar alu sunna Allah ke ba su wannan zaɓe an gane ko to mala'ikan mutuwa da ya je gidan annabi musa annabi ya ce sai ya faɗa gidan ba sallama kuma ya je ne da sura ta ɗan adam annabi ya ce da ya fada gidan ya fada da ya sallama ba shi kuma annabi musa annabi ya ce mai kishi yana da azababban kishi kan wani ya shiga mai gida yana ɗaga sai ga mutum tsaye sai kwashe shi da mari sai da kwaya idan shi ɗaya ta faɗi ma kana hadisan yuftara da ma fa ba zuki ta mallaba ce annabi ne ya faɗa wane karka ji an ce an mara mala'ika mutuwa kwaya ido ta faɗi ka ce to ka ji wata zuƙi ta manne za ka yi rida wallahi hadisi ne sahihi annabi ya faɗa a aƙidar mu mu suna sunna ba ma yadda ba mu mun riga mun yadda tuni ba so ake mu yadda ba dama mu mun yadda haka ta faru tunda annabi ne ya faɗa jama'a kun gane annabi ya ce sai ya ɗauki ƙwaya shi ya riƙe sai ya fita sai ya je gaya wa Allah bayan Allah ya fi shi sanin abin da ya faru an gane ku sai Allah ya mayammai da idansa ya ce ƙara komawa amma an kaji kai sallama ku karanta littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabili rashad sharhi da taliqinsa da aka yi littafin ibn qudamah al-maqdisi ibn Kudama. watan almajirin shehu abdulkadir jelani a ibn Kudama watan malam oh, eh, almajirin shehu abdulkadir jelani shehu abdulkadir jelani malamin suna an gane ko Allah ka shirya da ku. ka karanta littafin shi algunya da ɗalibi ɗari'il haq algunya da ɗalibi ɗari'il haq yanzu mai sharhi yana nan a mujalladi ɗaya ana samun shi yanzu an mai sharhi da taliki da takhriji a mujallafi biyu an gane ko Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce koma kai sallama ka ce idan Musa mutuwa ce bai so ya nemi katon bijimin sadiya ta shafa shi duk gashi ɗaya an ba shi shekara ɗaya ya zo ya sallama annabi Musa ya ansa yana shiga ya ce ni mala'ikan mutuwa ne dama Allah turo ni ne in karɓar ranka sai ce a sha'o amma to ai ban sani ba ne ce a karka damu in dai mutuwa ce ba ka so yanzu ka nemi bijimin sa kai ta shafa sa silin gashi ɗaya shekara ɗaya ya ce to naji in din na gama shekarun sai mai to sai yanzu an karɓi ranka ta ba haushe sai ya ce to me ya amfanin baɗi ba rai kawai ka karɓi rai na yanzu ai walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabr shi yasa imamun nawawi ya kawo ta waɗa. ga mai hankali ya kamata ta zama tsakanin idanuwansa da ya rufe ido in ya buɗe ita zai gani inna lillahi ibadan futana qalaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha ma'alimu alim annaha laysat li hayyin watsana. Ja'alu lujjatan wa salihal a'mali fiha sukuna duk mai hankali haka yake daukar duniya jama'a kun gane ko kuma za ka rike aya alƙur'ani da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu bakun. rabbakum yau yawman la zi walidun an walade. wala mauludun huwa jazin an walidihi shai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud duniya wala yaghurrannakum billahi garuru. shi sa ubangiji ya sha kwabo a ƙur'ani wuri daban-daban wanda ke nuna mana wannan sharholiya da morewa da jin daɗi da miƙe ƙafa da wasu ke a rayuwar duniya musamman kafirai kar mu ɗaukan makanmu tunani irin nasu ya ce laye gurar na ka taƙallubun na kafaru filbila mata'un kalil sun ma'awahun jahannam wa bi isal mihad tur Allah ya wadaran irin wannan tunani nasu bai yi ba Allah ka tsare da aka zuhudu shine ka zama mai tunani watan kar ka zama mai tunanin tare ma rayuwar duniya kawai a'a ka rika tunanin lahira ka dage wurin neman naka rabon na duniya da Allah ya kasa ya rarraba to ka dage wurin neman naka da kun gane ko da haka ya sa manzan tsira ya kwabo kwarai ga musulmi muminai yake cewa inna jibrila na fasa firohi firohi an gane ko annan nafsa lan mutu hatta tattakmila rizqaha fa ajmilu fi talab annabi ce malaika ya zo min da wahayi a zuciyata ya gaya min cewa babu wata rai da za ta bar duniya sai ta gama cinye arzikin da Allah ya tsara mata da haka ku? ya rika neman ya kyautata hanyar neman arzikin rayuwar shi ta duniya annabi ya ce kada jinkirin zuwan arzikin ɗayanku jinkirin zuwan arzikin kada jinkirin zuwan arzikin ɗayanku haka ta ingiza shi ya ta samma neman abin da zai rayu ta hanyar haram jama'a kun gane ku allahu akbar ya ce mana laƙar Nabiyyu nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidu zahidin manzala shi ne shugaban masu gudun duniya da taka tsantsan da duniya da rashin tunanin tare ma duniya duk wanda ke tunani watan mai kyau game da tunanin shi bai tare ma tunanin rayuwar duniya ba kawai to an kana neman shugaban masu wannan tunanin annabi shi yasa ai muka zo muka sa littafin zuhudu ko muna dan yin karatun zuhudu in Allah su mako mai zuwa zai dawo karatun zuhudu da ake zai dawo in an tashi yan baituka nawa ake yi biyar sati mai zuwa Allah su zai dawo Allah ka shiryar da mu jama'a to kun ji annabi shine shugaban masu zuhudu har annaba da manzani da aka taɓa yi in dai zuhudu ne ba wanda ya kai annabi amma za ku ji wa kana yahuddu ummatahu ala zuhudi manzo Allah kullum yana aikin kwadaitar da al'ummarsa kan kada tunaninsu ya tare marayuwar duniya annabi kullum ya yahuddu ummatahu yana kwadaitar da al'umarsa, ala zuhudi su zama masu zuhudu masu taka tsantsan da duniya su zama da tunani na rashin tare watan duniya a tunani ba don komai ba annabi yake kwadaitar da al'umma akan zuhudu liyananu mahabbatan lahi wa jannatahu don su sami soyayyar Allah da kuma aljannar Allah don su samu soyayyar Allah don kuma su samu aljannar Allah jama'a kun gane awara kun san ita aljanna da Allah ya tattala ubangiji ya wani jawabi kanta dowayenka duk dabararka in dai tunanin duniya ne to ba a shirya aljanna don irinka ba Allah ya ce tilkal eh, ah, watan Allah yana cewa tilkal jannatu lati Tulkar darul akhira ji al'uhalin ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil Allah ya ce tilkar darul akhira wancan gidan na lahira aljanna na ji halin ladina la na uluwan fil ardi duk wanda ke neman da tsiya sai ya zama babba a kan mutane kai dole sai an ce kai wata tsiya ce ka kashe wannan ka talauta wannan ka danna su wannan kai waɗannan sharri duk dan a ce ka samu matsayi kai ake jin labari to wancan gida na aljanna Allah ya ce bai shirya sai ya tattale shi don masu irin tunaninka ba an gane tilkal darul na Ja'alu halil ladina la nuna uluwan fil ardi a wannan duniya wala fasadan duk wanda tunanin shi ɓanna. an gane ko duk wanda tunanin shi kenan to ba shirya aljanna don irin shi ba dama makoma mai kyau al'aqibatu Allah ya ce lil ƙarshe mai kyau Allah ya tattale sa ne ga masu tsoron shi Allah ka shiryar da mu fa huwa rajulun jama'a ga wani mutum cikin sahabbai ya ti ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gun annabi ko kan zo gun annabi wa al'uhu in zo gaban annabi sai ya rika yi wa annabi tambaya Waya ƙulu yana cewa ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amali ka shiryar da ni ga wani aiki idza ana amiltuhu in na dage ina aikata wannan aikin a lahu, to Allah zai so ni wa ahabbanin nasu kuma mutanen kirki ‘yan arziki irin albarka za su so ni gaya min wani aiki nuna min wani aiki wanda idan na dage wurin aikata aikin to Allah zai rika sona Allah zai so ni kuma mutanen kirki za su rika sona an gane ko faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya kalli wannan mutumin ya ce masa iz haffid duniya ka kiyayi tarewa tunaninka game da abin da ya shafi rayuwar duniya ka kiyayi haka ka guji a tunani ka tare mu tunanin rayuwar duniya ka guji haka yuhibbaka Allah sai Allah ya soka da ma duk wanda bai tare wa duniya wurin tunani ba Allah sai ya so shi wazhafi ma fi aidin nas sannan ka kiyayi tare ma sai ka samu abin hannun mutane kai dole ka matsa mutane sai sai rika baka kayansu ka kiyaye haka yuhibbakan nasu to mutane ku za su rika sanka ma ko uwarka kake yawan matsawa ta baka tana jin sallamaka sai ta maza ta yi ce kuce ina bacci sai ta rufa kawai yaran da ke ɗakin in ka leko mama na kwana sai ce ai tana bacci kaga ta sa sun yi karya kun baccin karya ta karatun shekarar jiya kun gane cito wallahi ne ina da dan matsala ne da na zo ne in gaya mata su ce a ta cika a tashe ta kaga sun kara karya jama'a kun gane da ta jiyo sun ce ai ta ce ka a tashe ta ita kuma sai ka tafar wai tana mun shari kuma karya ne jama'a kun gane ku kai ai shedan biyi ba a shedan biyi ba tarko ne duk yake da su ta ko'ina duk ta inda baka zato ya riga ya dana tarko wai shi ƙoƙarinsa sai ya ja matsala tsakaninka da mahalicci kamar yadda ya samu matsala tsakanin shi da mahalicci sai ya ga alaƙa kyakkyawa tsakaninka da Allah ta lalace jama'a cewa Allah ya summa la'atiyan nahu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharuhum shakirin duk ta inda dan adam bai zato shi dan yayin rantsuwa sai ya biyo mai ta nan ta gaba ta baya sai na biyo ta dama ta hagu jama'a kun gane amma kan sai bai ce ta sama ba jama'a kun gani saboda ubangiji ya ce zai sauko da masifa ta sama to wai shi ba zai biyo ta sama ba don kaɗin masifa za ta sauko ta same shi to ba zai biyo ta ƙasa ba saboda in ya tsugunna zai biyo ma ta ƙasa a to ya yadda kana sama kenan shi yana ƙasa to bai yadda ba kuma na sha gaya mu numfashin ƙarshe da za ka yi ka bar duniya duk numfashin nan da kake kana ta yi ga nan shedan bai haƙura har na ƙarshe da za ka yi wanda in ka yi ba za ka ƙara ba wallaye ba zai ba wurin bayyana nan da ma kun gane sai ya ga kayi a abin da yake so ka cika ba imani alaƙa ta lalace tsakaninka da malici sai kuma yana kai ai ban yi wahalar banza ba tun da aka haife shi na buki kansa haka annabi ya ce kana kunnowa duniya sai ya buge ka Shi shine zaka ji yaro in ya in ya shedan ne wallahi ya zungure shi haka annabi ya ce ko karanta tufatul maulud biya kamil maulud jama'a kun gane tun daga nan kuke farawa kai ba ma nan ba baban baban baban ka na farko ma annabi adamu haka suka rika cakusawa bai haƙura ba sai da ya ga an koro annabi adamu daga aljanna waye kai da zai baka jama'a kun gani shi sa wata ran imamu ahmad ba wata ran ba ranar da zai bar duniya yana shesheka yana shesheka numfashi yana sama-sama jama'ar musulmi kawai sai ya dan bude ido haka a sheshe shedan ne ya zo bakin garu gashi kawai sai ga gashi sai ya ji yana ha ha ha ha ha yana dariya sai ce ban taba ganin wanda na wahala da shi ba irin wannan irinka sai ya nuna imamu ahmad dan hanbali sai ce tun kana karami nake aikin sai na bata alaka tsakaninka da mahalicinka amma gashi zaka mutu na yi asara amma ba wani abu ya sa haka ba sai dan tsoron Allah ka kai babban waliyi sai imamu ahmad dan hanbali ya ce ƙarya kake wallahi ƙarya kake sai aka je na ƙarya kake wallahi ƙarya kake har yanzu ban gushe ba ina neman tsarin Allah daga kai watan a yanzu ɗin maso kake ka kai ni ka baro to ƙarya kake kaga da shedan ya bayyana yake ce mai ai ba abin da yasa sai tsoron Allah ka kaga gare ni ai kai babban wali ne imamu Ahmad sai ce a ba to mu na wasa ne ya kai shi ya baro ya kai shi ya baro a shedan ai baka isa ba sai ana mamaki imamu ahmad sai ce shi dan ne ya bayyana kaza kaza kaza kaza kaza kun san shewa abdulkadir jelani haka shi ya taba mai fa sai kawai gaga shi jama'a kun gani gashi yana ta faɗin maganganu yana ta faɗin maganganu sai imam ahmad ya ablishawa abulkadar jelani kawai da ya kalle shi haka yana ta wasu maganganu sai ya ce wai kai waye kai sai ya ce ana rabbuka rabbul alamin an ta rabbi rabbul alamin ya ce ana allahun lazi la ilaha illa ana an ta allahun lazi la ilaha illa huwa ya ce ana huwa sai ce eksa aduwallah taro tsaye kama nuri makiyin Allah kawai sai ji na na halakar da mutane sama da sittin ta irin wannan hanya sun yarda ni ne Allah mutum zai shige ɗaki ya kulle ya ta zikiri sai abu ya bayyana sai ya ce ana rabbuka rabbullah a ana rabbuka rabbul alami da gariyawa ya waya fito sai ya ce jiya na ga Allah kuma shaidan ya gani Allah ka tsare a duk inda baka zato shi dan siya biyo maka Da jama'a kun gane shi yasa abin da ke tsiratar da bawa wala ya zama ahlus sunna karatun sunna kawai in dai ka rike karatun bid'a a sai an kai ka ambaru Allahu akbar wannan hadisi sahihi ne yana nan imamu ibnu majah ya ruwaito sa albani a sahihul jami'us sagir ya tabbatar da ingancinsa a lamba hadisi na 922 malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kuma annabi na cewa kuntu na haitukum an ziyaratul qubur da dai na hana ku kai ziyarta makabartu da na hana ku ziyartar makabartu fazuruha amma yanzu ku rika zuwa kuna ziyarta da can a farkon musulunci annabi ya hana in yau ka je ka dan uwanku to kar wanda ya je kar wanda ya ziyartar dan uwan shi yana kabari amma annabi sai ce to amma a yanzu fazuruha an gane ku ku rika ziyartar yan uwanku da kuka rufe lokaci bayan lokaci to annabi la'anar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawarati qubur annabi ya tsine wa mata masu yawan kai komo ta ziyartar makabartu annabi ya tsine wa mata yawan zuwa yau ina za ki je zan je wurin babana ne ziyarta a makabarta ina za ki je zan je wurin mamana ne kullum aikin kenan to annabi ya tsine wa macen da ke yawan zuwa albarka amma ki dan je a dan lokaci sai an dade kuma ki kara zuwa wannan yana da kyau yana daga cikin zumuncin da ya rage tsakaninmu da iyayenmu mu rika samun lokaci muna kai musu ziyara an manje mu musu sallama assalamu alaika ya abi ko assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu ya abi assalamu alaika assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummi jama'a kun gane sai ka koma gefe guda kar ka sa kabari a gaba idan ka zo za ka yi mata sallama sai ka juya ma gabas baya ka kalli kabarin nata ga ta a yamma idan kai mata sallama sai ka koma gefe guda karka sa wani kabari a gaba sai ka ɗaga hannu kai salatin annaba kai tawassuli da sunayen Allah tsarkaka da siffofin shi maɗaukaka ka ce ya ubangiji na ziyarci mahaifiyata ziyartar nan kuma ibada ce ina tawassuli da salati da wannan sunayen naka tsarkaka da siffofin ka maɗaukaka Allah ina ta wasuli da wannan aiki na ibada ziyartar da ziyartar ta da nayi Allah ka gafarta mata Allah ka yafe mata Allah ka mai da kabarin ta dausayin abdanna Allah ka yafe zunubanta Allah ka ɗaukaka matsayinta Allah ka yi mata kaza Allah ka yi mata kaza dukka tuno wani abu na arziki da za ka roƙan mata a wurin Allah duka a duka roƙo jama'a kun gane. amma yanzu za je ka riƙa birgima kana kuka wayo na bunu na lalace yanzu kema makina nan muna can gida to haramun ne kaji haramun Allah ka tsare to da dai na hana ku ziyartar makabartu amma yanzu ku rika ziyara fa innaha dan ziyartar makabartu to zahidu fi duniya tana sawa mutum fita harkar duniya tana sawa mutum taka tsantsan game da duniya jama'a kun gane yanzu nan kana zuwa makabarta da ka shiga assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allahu al minna wal mustaakhirin kana wannan addu'ar ka shiga cikin makabarta wallahi idan ka kabarin da zai fara kaiwa sai dai in baka yi alama ba kabarin uwarka duk wani kabari za ga kawai da kaya ka shi za ka hango hankalinka na kan shi jama'a ko mai kamallaka sai ka jiranka ya fita akan abu da ka matsa sai ga ga kabarin babanka can kuma in kana da hankali ka san gobe ne ko jibi ba ne ko baɗin baɗaɗa kai ma nan za a kawo ka da haka duk wahalar da kake wurin neman duniya sai ga ma aikin banza ne ba da ƙarshe nan za a kawo ka a rufe jama'a kun gane ba kowa ya je makan shi kula'un ta bahaushe wato zakirul akhira kuma ziyartar makabartu na tunatar da musulmi lahira duk iyaka in kaje sai ka yi tunanta sun ma'amata hu fa'akabar komin daren daɗewa haka Allah zai kashe ka an gane ku kuma aje a haƙa rami a sa ka a rufe thumma idza sha'a anshara sanda Allah ya ga dama sai ya fito da kai daga kabarin kuma sai a tasa ka wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara jama'a kun gane a tasa mutane wannan gudun fanfalakin a faffalaka a ji a tari gaban Allah a zo da wutar jahannama waje a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yau ma izin bi jahannam yawma ya ya al-insanu wa anna lahu zikira. ranar da wannan bala'i da masifan na kiyama zai gama haɗuwa ga ka a wurin ɗadan sai ya rika tunanin kai ban kyauta makaina ba a duniya da na tsaya ne abin da ya kamata Allah ya ce tunanin da za ka yi a can amfanin mai zima a ya ce wa lauruddu la'adu limanuhu an da za a dawo da su duniya tsiya ta kunda suka rika yi wala sai sun ci gaba jama'a bari ku ji duk wanda ya shiga hannun mala'ikan mutuwa in dai ba ɗan arziki ne irin albarka ba sai ya rika ba mala'ikan mutuwa haƙuri cewa ka yi haƙuri Allah ta yanu roƙon shi ka mai da ni duniya Allah zan gyara matsala abubuwan da nirƙe na rashin kyauta zan gyara sai Allah ya ce ƙarya yake walau rudu kaga irin waɗannan da Allah zai fasa a karɓi ran nasu a dawo da su duniya la'adu limanuhu an duk abin da aka hana su yi wallahi sai sun koma sun ci gaba da yi ba za su gyara ba kawai don sun shiga hannun mala'ika da ma kun gane Allah ka tsare kowa ya je makan shi karatun ƙula'uzu wannan hadisi sahihi ne al'imamu hakim da imamu ahmad suka ruwaito sa albani a sahihul jami'in sagir ya tabbatar da ingancinsa lamba hadisi na 4584 wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu kuma dama manzan Allah yana cewa lauka na ce duniya ta adilu inda ya da na ura da duniyan nan matsayinta a wurin Allah ya kai daraja fuffuken sauro masa kafiran min hashur ta ma'i da Allah da Allah bai shayar da kahiri makwalɗe na ruwa ba to don Allah ya ɗau duniyan nan ba wata ababa ce Allah bai ɗauki duniyan nan wata tsiya ba jama'a kun gani amma da duniya da kuke kallo tana da wani matsayi tana da wani kima tana da wata daraja na a iya ɗaga ido a kalle ta a wurin Allah wallahi tallahi da Allah bai shayar da kafiri makwalɗe na ruwa ba bare ka ga ya sai mota ko mashin ko keke bare ka ga ya gina gida ko ka ganshi da riga wallahi da bai samu ba makwaldan ɗaya na ruwa ma Allah ba zai bari ya sha ba to amma da yake Allah bai ɗau duniyar nan kamai ba wata ran fa annabi na zaune ɗan akuya ne ya mutu sun tashi za su wuce ɗan akuya irin mai ƴan ƙananan kunnuwa ne gashi dan wani dan gashi nan kowaye ma zaka ce kai ba ka so a ce naka ne. sai annabi ya ga suna kallon dan akuyan nan sai ya tsaya sahabban da ke tare da shi sai ya ce da Allah zan tambaye ku wa zai so a ce ya sa uba uban kuɗi ya sai wannan dan akuyan suka ce to Allah ya kyauta to ai manzo Allah ko kyauta za a ban ba mu so kai baka ga aibin da yake da shi ba kuma ga yi mushe sai ya ce to kun ga duniya yanda kuka ɗau wannan ɗan akuya mushe mai aibi a jikinsa ba wanda zai so a ce yana da to wallahi haka Allah ya ɗau duniya ba wata tsaya bace amma ku ba ku ga yanda ake kara kaina akan wannan duniya kama ba lahira ai maka murmushi na ƙarya saboda duniya da ma kun gani a ɓata rai duk saboda abin duniya kadai ka zo ka ce in baka wani abu duniyan nan fa ko kamar ba ta ne ga duk mai hankali ga ta amma kamar ba ta kuma kana da hankali kakan kakan kakan ka fa yanda kake ganin ta rana na fitowa in gari ya waye in yamma ta yi rana ta fada wallahi kakan ka haka ya rika ganin ta yau yana ina ta yaudare shi ɗauka ya kama za ta Baban babanka yana ina in ya ɗauka za ta ɗaure yau yana ina to wai kai ma sai ka miƙe ƙafa kana ganin kamar rayuwar ta ta gaskiya ce za ta ɗaure jama'ar musulmi da duniyan na rayuwa a cikinta za ta ɗaure ma wani walla da annabi za ta ɗaurewa da har yanzu annabi na nan saboda matsayin da yake da shi a wurin Allah amma ku diba ku ga yadda muka bari duniya take yau daram mala ya ce wannan hadisi hadisi ne sahihi al'imamu turmizi ya ruwaito a sheikh muhammad Nasiru din albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'in sagir lamba hadisi na 5,292 mala ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa aliyu sallama kuma manzan allah ya ce a duniya sijinul mu'min duniya wurin takura ce na mumi shine kurkuku kwansan sijin shine kurkuku to kurkuku kuma wurin takura mutum yanzu da an kama ka an kai ka kurkuku jama'ar musulmi sai abinda da ake so za ka yi ba abin da kake so ba kun ji ɗaya sannan ingarin allah ya waye tara sai a buɗe ɗan ɗakin da aka tara ku a ciki a nan za ku yi fitsari a nan za ku yi kashi in tara ta yi in an ga dama sai a ɗan buɗe ku sai ku fito tsakar gidan yari iyaka dai kaɗan je can ka tsuguna ka je can shida na yi za a kaɗa ƙararrawa duk inda kake a gidan a guje za ka tawo ka shige wannan cikin ɗakin a ƙargame a rufe nan za ku yi fitsari nan za ku yi kashi a nan za ku yi bacci a nan kuke rashin lafiya a nan in za ka mutu za ka mutu in sallar magariba ce da isha dinnan za ka yi kai kasan yadda za ka yi a banka amma kana sallar ka ga gaba ɗaya takura rayuwa ko an gama takura ma rayuwa to shi mumini annabi ya ce duniyan nan haka take gare shi wurin takura ne duk a takure yake baya sakin jiki ya komai in ka ga yayi abin da aka ce yi ne wanda kuma ya ce ya yi shi ne Allah ko annabi da haka baya wani abu shi mumini a takurai ba zai yadda ya ba sai abin da Allah ya ce kawai jama'a kun gani ba zai miƙa kafa ba don ya san ba za a bari ya miƙa kafa ba ba magana sharholiya ba magana a ci a sha ya san ci da sha da nuna isa da sarauta da mulki to wannan sai in an je lahira Allah kai sa sa'a ya saka aljanna zai ce maka kulu washrabu hani'an kai da jin hani'an ko da hausa ba a fassara ba ka san kalma hani'a ta yi ba haka ba ne? bima aslabtun fil ayyamin khaliya saboda abubuwan da kuka riga kuka aikata na gari a can rayuwar kuta duniya sannan ubangiji ya ce a wannan lokacin kana ci kana sha kana sharholiya in an kalle ka za kuma a ga isa a tare da kai wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan ba ma irin wannan mulkin ba kana gwamna amma kuma kana cewa da Allah a jira ka saboda ciki ya burkici gwamna na jin kashi ko ba kashi ya ga mai alfarma ko mai martaba ya rawani wai bakin shi ma ba za ka gani ba sai dai ka rika jin dan sauti ciki ciki mamuna muku barka da sallah wai ba za ga baki wa mutsa ba an gane billahi lafi kaga wannan rawanin cikin nan <laughs> cikin na birkicewa wala cire shi yake yadda shi <laughs> dama tsammani aka daɗa a guji zai ƙara sabon ɗaki amma kun ga a can a can ne kake ganin sarauta a can ne kake ga katafaren mulki da ɗan aljanna Allah ke bashi ba kashi ba fitsari jama'a ba yunwa ba bacci ba gyangyaɗi sai dai kawai na ɗan ini na shaƙi haka ba fatusa ba warin baki ba warin hammata kai Allah ka tausaya mana Allah ka samu cikin aljanna aljanna ta yi ne jama'a don wanda aka haramta ma ita an gama haramta masa alkhairi mai ɗimbin yawa da haka annabi ya ce a duniya sijinul mu'min duniya da kake gani kurkuku ce wurin takura ce na mumi yi da ikon yi yanda ya so sai yanda aka so ya yi yi da ikon yin abin da ya ga dama sai abin da aka ga dama aka sa shi ya yi an gane ku komai a tattakure da abu kana kallo ba za ka yadda ka ci ba sai in an ce an yadda ka ci ga abu kana kallo ba za ka yadda ka sha ba sai in an yadda ka sha waye zai yadda ka sha Allah ko manzo alhalalu huwa ma jara ala lisani ila yawmil qiyama wal haramu huwa ma jara ala lisani ila yawmil qiyama da haka annabi yace ita duniya wurin takura ce ta mumini wajen kafir kuma wurin sharholiya ce da morewa da jin daɗi da miƙa ƙafa da bacci ana munshari ana munshari ana tusa an gane ko to, to, to duniya wurin sharholiya ce ta kahi wurin miƙe ƙafa ne wurin jin daɗi ne wurin ya ya sha abin da ya ga dama ne shi yasa kan kahirai ba ruwa sai su sha giya suna ne. su ci naman alade su ci kari su ci buri ba ruwansu an gane ko duk abin da kake tunani wannan allah zai kama bawa in yi su ba ruwansu ta waɗanda kewa allah shirka ya ta kai wanda suke cewa allah ma yana da lalacewa ta kai suna cewa su 'ya'yan allah ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suna cewa su kadai allah yake so an gane ko Allah ce ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum auliya ulillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sai ya ce wala ya a abadan ka san dai abadan ko ba fassara ba dama ya zama Hausa abadan ko saboda me bima kaddama aidi wallahu alimun bizalimin sai ya ce musu amma innal mautal ladhi tafiruna minhu fa hu mulaƙikun mutuwan nan da ba ku so ku kahirai komin daren daɗewa sai an yi kicibir sai an haɗu an gane ko wannan hadisi wani malami mai fassara ya ce watan an siffanta duniya da kurkuku ce ta momini an siffanta duniya aljanna ce ta kahi abinda ake nufi watan momini idan ya je ya ji wa'azi ko ya iya karatu ya karanta irin tattalin da Allah ya na abubuwan aljanna to duk daɗin da yake ji a duniya sai ga wallah a kurkuku muke kun gani barin maimaita idan kafiri idan mumini kai farko barin fara da shi da za a sa littafin hadil arwa ila biladin afrah wanda da ya samu hali ya siya maimakon nisa'un ahlul janna nisa'u ahlul janna maimakon shi to hadil arwa ila biladil afrah kai littafin nan da jin sunansa ka san za a ji daɗi in an je wurin hadil arwa ila biladil afrah kai wannan suna da ji ko rubuta za a yi kasan yi. wani gari ne za a ji in an je lahira gaba ɗaya gidajen garin an gina su ne da buloluka na zinari da azurfa duk macen da ta je garin jama'ar musulmi yadda ka san glass haka Allah zai mai da cikinta yadda ka san gwal in an kalle ta ana kallon bargonta yana yawon saboda hasken jikinta din yadda ke ganin kanki nan bari mu hada a can da mijinki ya kalle ki ba fata zai haɓar gwanki gashi yana yawo yana kallonsa jama'a kun gane kuma ba haila ba haihuwa ce in kin ga dama in kina so kuma in kina so ki haihu annabi ya ce yanzu nan cikin zai shiga kamar hamma hakkin haifi kina naƙuda kina jin daɗi kina fara'a kina dariya kina murmushi kina miƙe kafa ana fira da ke Allah ka shiryar da mu da haka wannan hadisi sahihi ne al'imamu muslim ya ruwaito sa kitabu zuhriwar rakaik lamba hadisi na 2956 wa amma an hali sallallahu alaihi wasallam ma'a zuhud game da halin annabi game da gudun duniya game da taka da duniya ba ta'ammal ma'i tilka safa al-mushriqa zo ka lura zo ka lura ni da kai mu lura mu haɗu mu lura da shafi mai haskakawa da za mu karanta su ga sunan mu maganganun zuhudin annaba a baya an gane ko min zuhudi sallallahu alaihi wasallam na zuhudin annabi jama'a ku bari mu zo shafin gaba nan za ku fara gane zuhudin annabi yanzu wannan duk introduction ne da share fage ne duk karatun da aka yi share fage ne zuhudin shine za a yi a shafin gaba kuma ana nuna lokaci ya za a tsaya nan karatu sai kuma na gaba fa subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum